alhaji kai zama kai kai nan da shekara ashirin ba akwai matsala ba za a zauna lafiya a ƙasar na watakila wannan shugaban ƙasa ne eh. ko ka zama shugaban ƙasa za ka kare man da rayukanmu da mu da dukiyarmu ko? don haka arewa na kuka fa ku je ku saurari wata na gode na gode da kyautar a kafin na gode na gode na gode allah allah sa ka gawa da duniya lafiya allah sa ka gawa da duniya lafiya allah sa aljanna je goben sa aljanna ne makomanka yanzu a ya rage dan ka za ka wa dinga kiran ka kana kira na ba abin da kai na rantsi da Allah ka ah, ah, wallahi saboda ga fadil a sama kwatina kana bayan mota faracan sai dan to kana bayan kabiru to an zo an dauka ne a ah, bayan zo kai ma soja kai nan da shekara ashirin ba akwai matsala ba za a zauna lafiya a ƙasar na watakila wannan shugaban ƙasa ne shugaban ƙasa za ka kare man da rayukanmu da haƙƙinmu da dukkan ko ɗaya ne don haka arewa na kuɗa ba ku je ku saurari waƙa ga fadil ma ya ce ku je ku saurari